aussi. À très bientôt. Au revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba bankin raya kasashen Afirka ya yi gargaɗin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗini suka daina aiki. Mahaifiyar madugun adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny ta roƙi shugaba Vladimir Putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci. Kanin labaran kenan. a cikin shirin za ku ji cewa an kashe mutane biyu a wata gama tsakanin wasu al'ummomi a jihar bayelsa rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru kamar kowace safiyar laraba yau ma murtala faruk sanyin na zai shigo mana da shirin sa na baki mai yanka wuya wanda a yau shirin zai duba yadda ake fama da matsin rayuwa a najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Bankin Raya Kasashen Afirka ya yi gargaɗin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Sanarwar bankin na kunshe ne a cikin wani rahoto da aka fadda a makon jiya. bankin ya ce a hasashensa na shekarar 2024 karuwar farashin makamashi da abinci tare da faduwar darajar kudaden kasashen angola habasha kenya da najeriya na iya haifar da rikicin cikin gida duk da cewa nahiyar afirka na nuna alamun samun ci gaban tattalin arziki bankin ya kuma ce tashin hankali a gabashin turai da gabas ta tsakiya na iya haifar da kalubale wajen samar da kayayyaki da ƙara hauhawar farashin kayayyaki a faɗin duniya lamarin da zai sa yanayin ya daɗa muni a afirka tuni dai aka fara zanga-zanga a wasu sassan najeriya saboda yadda yunwa da tsadar rayuwa ke karuwa a ƙasar. wani mai sharhi a kan harkokin tsaro sanata iroyebu ya yarda da hasashen bankin na raya kasashen afirka ya ce ko makaho ya san cewa ta yiwu jama'a su harzuka saboda mahimman abubuwa guda uku na rayuwa wato abinci matsugunni da tufafi mafi mahimmanci a cikinsu shine abinci babu wanda zai iya rayuwa ba tare da abinci ba kuma a yanzu inda 'yan najeriya suka dosa kenan a ranar talata babban hafsan hafsoshin sojan najeriya manjo janar christopher musa ya yi magana da manema labarai a birnin tarayya abuja akan halin da ake ciki the entire world is feeling the heat. It's not only Nigeria. So it's not only peculiar to Nigeria. Duniya baki ɗaya na fama ba Najeriya ba ce kaɗai. An fuskanci 'yar tarzoma nan da can, amma abin farin ciki ne. ita ma gwamnati ba ta uh, barci. Um, ta tashi tsaye wajen ganin an magance waɗannan matsalolin. An kuma samar da matakan kawo sauƙi a duk faɗin ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗina suka daina aiki ga rashin damar samun kulawar lafiya na ƙaruwa kayayyakin kiwon lafiya na raguwa bayan haka ana ci gaba da samun raguwar muhimman kayayyakin jinƙai don kula da marasa lafiya. asibitin nasir da ke khan yunis a gaza inda sojojin isra'ila ke kai farmaki shine na baya-baya da faɗan ya shafa Hukumar WHO tare da ofishin kula da harkokin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira OCHA a takaice da kungiyar agajin Red Crescent ta Falasɗinu. A kwanan nan sun gudanar da wani babban aiki mai cike da haɗari na mai da wasu muhimman kayayyaki a cibiyar kiwon lafiyan da kuma kwashe marasa lafiya da ke tattare da haɗari daga wurin. Rick Peppercorn, wakilin hukumar WHO a yankin Falasɗinu wanda ke cikin tawagar likitocin da suka yi aikin, ya ce aikin na kwanaki uku ya fuskanci kalubale daga sojoji a cibiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan wani rikicin al'ummomi makwabtan juna a jihar bayelsa da ya barke a jiya talata kuma bayan salwantar rayuka da dukiyoyi jami'an tsaro sun kai dauki a wurin da nufin dawo da doka da oda wakilinmu na yankin neja delta lamido abubakar sakkwato ya aiko mana da wannan rahoton A baya-bayan ne dai aka samu wani tashin hankali tsakanin al'ummomin garuruwan Okotuku da na Apollo da ke yankin karamar hukumar Yanaguwa a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta inda nan take suka afka wa juna kuma rikicin na al'ummomin biyu ya samo asali ne tun jiya zuwa yau. Haka kuma bayanai na nuna cewa an samu salwantar ɗimbin rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da dama. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka. Rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru. Da hakan kuma na tuntuɓi ASP Musa Muhammad mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa. The youth of Opolo claimed they were murdered by Okutukutu youth who invaded their community. Upon receipt of this information, ya ce bayan da rundunar 'yan sandan jihar bayelsa ta samu labari rikici tsakanin al'ummomi biyu tuni muka tura jami'anmu don tabbatar da doka da oda kuma kawo yanzu jami'anmu na ci gaba da gudanar da sintiri a inda lamarin ya faru ko da yake dai kawo yanzu mutane biyu ne suka halaka yayin da wasu da dama suka jikkata kuma waɗanda suka jikkata tuni muka kai su asibiti kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar bayelsa ta kama mutane mutane biyu da muke zargi da hannu dumu-dumu a wannan rikici. The patrol teams discovered a lifeless body and also rescue a critically injured person to the hospital. Wannan rikicin dai na al'ummomin biyu da ke makautaka da juna ya samo asali ne daga kan iyakar bangare dai ɗaya na zargin juna da cin iyaka da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan yankin da aka yi wannan rikici kuma ga abin da suke cewa Eh, some eh, Okutukutu and eh, Tigray people led to Wannan yana cewa ne sunana Eric Siyasiya ya ce wannan da daddan rikici ne musamman tsakanin al'ummomin biyu kuma rikici ne kan iyakar kasa sannan kuma sun fafata da juna kuma an samu salwantar ɗimbin rayuka ko da yake dai ba da adadin waɗanda suka mutu. Kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa an kai ɗimbin jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense domin aikin sintiri tare da tabbatar da tsaro a inda wannan lamarin ya faru shi ma wani dan yankin opolo da lamarin ya faru ya ce well bayelsa is not known for community uh, clashes in the sense that uh, yana cewa ne sunana dr friye oriso ya ce al'ummomin jihar ta bayansa a gaskiya ba sa son rikici kuma waɗannan da ke rikici suna makautaka da juna ne kuma muna ganin wasu matasa ne suka tada wannan rikici ko da yake dai kowane yanki da irin nashi kalubale ko muna fatar samun sauki gwamnatin jihar ta bayelsa dai tuni ta shigo cikin wannan batu domin ganin cewa an samu sasanci tsakanin bangarorin biyu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakol Najeriya. Ta gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoto Waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Mahaifiyar madugon adawar Rasha Alexei Navalny ta roƙi shugaban Rasha Vladimir Putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci. Lyudmila Navalnaya sanye da bakaken kaya ta bayyana a cikin wani bidiyo a wajen gidan yarin da ɗanta ɗan shekaru 47 ya rasu a ranar Juma'ar da ta gabata. Rana ta biyar kenan ban samu damar ganin sa ba abinda Navalnaya ta faɗa kenan a cikin bidiyon ta ƙara da cewa sun ƙi bani gawarsa. Navalnaya ta ce hukumomi sun ƙi gaya mata inda gawar Navalny take. tawagar navalny ta ce hukumomin rasha sun ce ba a san musabbabin mutuwarsa ba kuma sun ƙi sakin gawarsa yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwarsa 'Yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi a gabashin Congo sun kashe farar hula akalla sha biyu a wasu hare-hare daban-daban a cikin makon nan a cewar hukumomin yankin da wata kungiyar farar hula a jiya talata. 'Yan tawaye tare da mayakan kungiyar ADF waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar is sun kashe mutane goma sha uku a yankin mombasa da ke lardin ituri a jiya talata a cewa christoph munyanderu kwadinetan cibiyar sa ido kan mutunta haƙoƙin bil'adama ya ce galibin mutanen da abin ya shafa a gidajensu aka kashe su. A arewacin lardin Kivu da ke kusa, mayakan ADF sun kashe akalla mutane goma sha ɗaya da adduna da bindigogi a yankin Beni a ranar Litinin a cewar kanal Charles Ehuta Omyonga, shugaban hukumar yankin. Haka zalika an kai wa farar hula hari a gidajensu kuma ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda ba a san inda wasu suke ba a cewar Mr. Charles. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma gefe murtala faruku sanyin na ya kawo mana shirinmu na gaba baki mai yanka wuya an sake bijiro da wani sabon yunkuri na sauya fasalin siyasar najeriya to ko wannan na da alaka da halin matsin rayuwa da tattalin arzikin da 'yan kasar ke ciki jama'a assalamu alaikum al'amura dai na ƙara ta'azzara kan tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi a najeriya lamarin da ya sa tuni 'yan ƙasar daga sassa daban-daban suka so gudanar da zanga-zangar lumana domin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan magance wannan yanayi. Duk da yake an ɗauki tsawon lokaci ana fama da komadar tattalin arziki da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Manazarta na ganin tsananin rayuwar da yanzu haka 'yan ƙasar ke ciki ya ƙara ta'azzara ne tun ranar da aka rantsar da shugaban ƙasar mai ci yanzu Bola Ahmed Tinubu sa'ad da ya ba da sanarwar cire tallafin man fetur alhali ko majalisar zartarwa sabuwar gwamnatin bata kafa ba wannan da kuma tsadar tafiyar da gwamnati a irin tsari na shugaban kasa mai cikakken ikon zartarwa ya bijiro da sake bukatar yin watsi da tsarin na shugaban kasa mai cikakken iko irin na najeriya a farkon makon nan ne wani gungun 'yan majalisar wakilai ta najeriya su suka gabatar da wani yunkuri a gaban majalisar wanda ke fafutukar sauya fasalin siyasa da shugabanci na kasar daga tsarin mulkin shugaban kasa mai cikakken iko zuwa tsarin ministoci da prime minister tsarin da kasar ta soma aiki da shi bayan samun 'yancin kai a jamhuriya ta ɗaya. Dan majalisar wakilai Abdulsamad da Suki na daga cikin jagororin wannan fafutuka. Kamar yadda ka ce kuma kai bayani eh, gaskiya haka ne mu sittin eh, mun ɗauko wannan kudurin mun kawo gaban majalisa wanda shahi canza tsarin eh, yadda ake tafiyar da mulki kamar yadda kai bayani ba don komi ba saboda mun ga shi dai wannan tsarin tsakanin da allah mana ganin bai ma al'umma mu tasiri ba bai kawo shi gaban da ya kamata a ce ya kawo mana ba cikin wannan tsarin da eh, demokradiyya bayan shekara kusan ashirin da yanzu biyar shi tsarin da wanda aka yi mana shahada shi tun lokacin su premier eh, sa'amadu bello duka alamu mun ga cewa shi ne mafita shi ne alheri ga al'ummarmu kuma shi ne tsarin da ya kawo ci gaba ga al'ummarmu cikin lokaci kalilan to bisa ga haka ne muka ga cewa wajibi ne gare mu a matsayin mu na wakilan al'umma mu kawo dokoki da hanyoyin da za su kawo ci gaba al'ummar mu to shi yasa muka fara wannan tafiyar yanzu ba wannan ne karon farko da aka bijiro da irin wannan yunkurin ba domin ko an sha jin irin sa a can baya amma kuma abin da ya bai yiwu ba wani tanadi kuka yi kuma wani shiri kuka yi don ganin cewa wannan karon an ci nasarar wannan shirin Eh, haka ne babu shaka kamar yadda ka ce mun kawo wannan kudurin nan a shekara ta 2018 amma lokacin da muka kawo shi ina ganin zaɓe saura kusan wata biyu da rabi kuma allah bai nuhau yan sun sun dawo majalisa ba lokacin shi yasa ina ganin abin bai tasiri yadda ya kamata ba amma dai yanzu in allah da abubuwan sun bambanta kamar da hagani wannan kudurin mun sake dawo da shi bayan an gama zaɓe muka fara tsare-tsare da yadda ya kamata mu da shi to kamar yadda hagani mun bari sai bayan an kare duk shari'u wanda kuma dukkan su cikin ikon allah an kare su kusan watan january su watan february kuma sai muka shigo da wannan kudurin saboda a samu lokaci a tattauna tsakanin mu da 'yan majalisar mu tsakanin mu da 'yan majalisar jihohi tsakanin mu da duk shugabannin mu na al'umma daga shugabannin addini shugabannin siyasa 'yan kasuwa da kowa muna so ya sa baki cikin wannan tsarin saboda mu samu mu mafita ga baki ɗaya mu to wannan in allah yadda zai bambanta da inda aka fito ko da irin wancan wanda aka taɓa kawo kafin yanzu To tsarin da kuke fafutukar komawa honorable an taba yin sa a Najeriya a can baya amma kuma aka bar shi aka koma tsarin da ake kai a yanzu. Baka ganin cewa watakila kamar wata matsala ce a wannan lokacin ta sa aka yi wannan canjin kuma za ta iya bijirowa nan gaba? malamin tara wannan ai wannan tsarin da da Allah mu da dukkan alamu kowa ya gani cewa wannan shine alheri cikin ku Allah ga al'ummar mu dan kaga an gwada shi dan shekarun da an kai lokacin su premier su sa da bello a yanzu su ne muke bun gaba abubuwan da suka kawo mana ne ci gaban su ne har yanzu muke magana to gaskiya ina ganin eh, wai an gwada shi an ce kuma bai ba a soja ne lokacin da mun sani juyin milki shi ya dakatar da ta da ake amma yanzu in allah yadda ga dukkan alamu muna son irin wannan tsarin in ya zo Allah ya ya ƙara inganta rayuwa al'umma ya kawo ci gaba ga al'umma sannan ko ba wani abu in ka duba da tsarin yake menene tsarin parliamentary inda zaka zauna ne mu zauna mu faɗi ga abubuwan da muka so ga abubuwan da ya kamata a amince sannan a zartar da sunan wurin al'umma babu wani abun siri a cewa mutum guda zai zauna cikin ɗaki ce ga da da gwamnati ci gaba muke so wanda tsakani da Allah za mu taho mu tabbatar da cewa masu iyawa kowa yana ganin ku kowace rana ku ta tsaye majalisa ku yi al'umma bayani ga abubuwan da da an ka yau ga abubuwan da za a yi gobe sannan a tabbatar da an zartar da abubuwan da an ka amince a ba irin yanzu da ake tayar da al'umma ba. Yaya kuka shata tsarin wannan fafutuka da kuke yi ma'ana bayan wannan abin da kuka so gabatarwa a gaban majalisa menene abu na gaba waɗanne tsare-tsare ne za ku bi na gaba don ganin cewa kun cimma nasara kuma wace irin rawa ce za a ce eh, 'yan Najeriya sun taka a cikin wannan kasancewar dansa ake yi. Eh, wannan tsari na gaba shine matakin da muka dauka kamar da gani mun fara daga kano wancan satin da ya wuce wanda ma ga cikin wa'ansu shugabannin eh, alhaji amin dantata wanda cikin ikon allah da su aka tafiyar da wannan tsari lokacin shi premier sa ahmadu bello wanda alhamdulahi kamar da in ka karanta za ga irin bayanan da ya mana na ci gaban da aka samu lokacin nan kuma da irin amfanin da wannan tsarin ya kawo mana akwai sauran shugabanni waɗanda sun ka amince da tsarin nan daban-daban muna nan muna bin su muna tattaunawa sannan muna hidda hanyoyi wanda za mu ƙara wayar da al'umma cewa wannan tsarin in Allah yadda in an bi shi shine alheri kuma shine mafita gare mu al'umma cikin ikon Allah bayan haka kuma muna sa ran yan uwan abokan aikin mu a majalisa su ma muna nan muna ƙara tattauna da su saboda in allah ya yarda muna sa ran ko da za a kawo shi wannan eh, dokokin a karanta su eh, karo na biyu wanda muke ce masakon a majalisa mu samu akalla cikin mu 360 cikin 'yan majalisa akalla ko da rabin mu muna sa ran in Allah ya da su ba abubuwan waɗannan dokokin nan goyon baya kuma 'yan najeriya ma su ma kansu muna sa ran in allah yadda nan da kwanaki kalilan mutane ma su sa baki yawon bakin su cikin irin wa'annan tattaunawa da ake ko'ina a majalisu da uh, duk inda dai aka samu kanmu muka zauna mu kara wayar da kan juna saboda mu samu mafita mu duka al'umma kuma in allah yadda wannan abin nan shi zai zama alheri cikin ikon allah gare mu 'yan najeriya da kuma yadda ake tayar da shugabanci a najeriya to shin menene ma bambancin waɗannan tsarin biyu ta fuskar fa'idodi da ga dacewar mulkin Najeriya Shehin malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, Farfesa ya haya Tanko Baba ya amsa wannan. To, eh, shi dai tsari na farko wanda ake ce tsarin shugaba mai cikakken iko wato protection system kenan tsari ne wanda shugaban kasa da majalisar dartawa ta bambanta da majalisar dokoki. Mani kenan duk wanda ke majalisar dokoki bai da alaka da majalisar dartawa. Shi shugaban kasa yana da cikakken iko mutanen kasa suke zaɓa shugaban kasa kai tsaye kuma sun ce da dama da karfin iko na kafa majalisa shi ta zartarwa wato majalisar ministoci kenan wanda shi zai zaɓe su kuma daga wajen majalisa ko da an zaɓi dan majalisa ya zama minista a tsarin shugaba mai cikakken iko to zai bar zai ajiye mukamin na dan majalisa sannan ya kowa bangaren zartarwa kuma wannan tsari tsari ne wanda aka yi shi domin ya ba da damar majalisa ta duk kadin bangaren dattawa sannan shi kuma shugaban kasa yana da shi ma karfin da zai iya bin kadin majalisa haka ita kuma tsarin shari'a ita ma tana da cikakken iko a matsayin bangare eh, bantaccen bangare wanda shi ma yana da iko da zai bi kadin majalisa kuma ya bi kadin bangaren dattawa shi kuma wancan tsari na eh, prime minister tsari ne wanda shugaban kasa ake zaɓa shi a zauren majalisa yan kasa ba su ne ke zaɓen eh, ke zaɓen shugaban kasa ko prime minister wannan ake kema shi ne shugaban gwamnati a jam'iyyar da ta samu rinjaye a zauren majalisa lokacin da aka yi zaɓen ta majalisar dokoki to ita ce ke naɗa prime minister saboda haka duk duk party ko jam'iyyar da bata samu rinjaye ba to ta kan yi haɗaka da wata karamar jam'iyya domin su samu rinjaye na kujeru na biyu bisa uku wanda zai ba su dama su kafa gwamnati idan sun kafa gwamnati za su raba mukaman gwamnati tun daga prime minister zuwa ministoci wani babban bambanci tsakanin tsarin prime minister da shugaban shugaban cikakken iko shine a tsarin prime minister mutum guda na iya zama dan majalisa sannan kuma ya zama minista a gwamnati a bangaren zartarwa abin ake nuni kenan karfi da ayyukan majalisar zartarwa da majalisar dokoki suka haɗu wuri guda kana iya kai ɗan majalisa ne kuma kai minista ne a majalisar zartarwa ta ƙasa wannan shi ne mutane ke ganin cewa akwai nakasu wajen damar da majalisar dokoki take da shi na bin kadin majalisar zartarwa saboda mutumin da ke cikin wannan majalisa yana cikin wata majalisa ba zai samu damar da bincike abinda bangaren dattawa yake yi ba saboda ni minista ne kuma ni kuma na majalisar dokoki ne kuma shi prime minister shi karan kanshi ya hito ne daga misar dokoki ba kuma ɗan ƙasa ne ɗaukacin mutanen ƙasa suka zaɓe shi ba amma idan kuma ka duba wani bangaren shi ne mutane na ganin cewa tsarin shugaba na prime minister tsari ne wanda yake taƙaita kashin kuɗi ko kuma eh, ɗawainiya abin da ake ce ɗawainiya eh, da ma'aikatu da kuma 'yan siyasa ah, idan ka dubi tsarin eh, musulma mai cikakken iko za a yi zaben shugaban kasa duk 'yan kasa za su jefa kuri'a kan zaben shugaban kasa ban ce an kada zaɓe shugaban kasa zai bai kafa sa sai ya zaɓi ministoci daga ko ina na kasar nan waɗanda ministoci suna da bambanci da 'yan majalisa sai a yi musu tanaje-tanajen su na albashi na ma'aikatansu na motocinsu na alawus alawus ɗinsu da dai sauransu a kuma wannan tsari shi kuma wannan tsari na prime minister ta kuma ka iske mutum ɗan majalisa ne kuma minista ne akwai takaita kashe kuɗin gwamnati ko rage kashe kuɗin gwamnati wajen ɗawainiya da masu rike da mukamin gwamnati amma shi ko na kasan su na shi shine akwai eh, takaitacciyar dama wajen bincike da bin kadi kan abin da majalisar zartarwa ke yi da majalisar dokoki to kowane irin tsari yana da nashi alfanu kuma yana da nashi na kasu shi wannan tsari na cikakke iko mutum abin nan idan muka bayani cewa yana da damar da aka bashi tsarin mulki ya bashi domin bin kadin abin da gwamnati gwamnati take yi musamman uh, bangaren zartarwa duk da yake ita majalisa damar mu cewa a yanzu talaka da gamsu da yadda ita karan kanta majalisa a wannan tsari na shugaba mai cikakken iko take gudanar da aiki mutunta wajen bin kajin abin da shugaban kasa da majalisar sadarwa take yi ba kuma sun kasa amfani da karfin da tsarin mulki ya basu domin taka ma gwamnati bangaren a aiwatar da manufofi da kudurori wanda suka saba ma rayuwar talaka ko jin jin daɗin talaka a wancan tsari za mu iya cewa kila a yanayin da najeriya ta samu kanta ciki zai iya zamewa mafi ala bisa kan wannan tsari da muke da shi na ɗaya dai akwai tsada wajen gudanar da gwamnati kuma a wannan lokaci da muke ciki irin na karancin kuɗaɗe da kuma tsananin bukatu da yunwa da talauci da taɓarɓarewar tattalin arziki da taɓarɓarewar ɓangarori na ilimi na lafiya na ababen more rayuwa wanda gwamnati tana buƙatar makudan kuɗi domin ta gyara waɗannan abubuwa a inganta rayuwar talaka to akasarin kuɗaɗe yawan kuɗaɗen da ake amfani da su wajen kula da masu rikon mukamai na gwamnati da bangaren zartawa da bangaren majalisa to idan aka ce za a koma ga wancan tsari na prime minister to za a iya samun raguwa ainu na kuɗaɗen da ake batawa wajen ɗawainiya da ma'aikatan gwamnati na biyu kuma shi tsari na prime minister yana ba da dama ba sai lokacin zaɓe ba za a iya canza gwamnati da bukatocin talakawa da kuma muradu waɗannan ƙananan jam'iyyu wanda aka shiga kawance da su domin idan aka kasa cimma waɗannan muradu ƙananan jam'iyyun nan suka janye daga wannan kawance to gwamnati za ta iya faduwa kuma za a sake komawa zaɓe lokacin da gwamnati ta faɗi to ta faɗi ne ko saboda ta kasa gamsar da al'umma da jam'iyyu da kuma mutanen da waɗannan ƙananan jam'iyyu ke wakilta kuma za a sake komawa ne wajen su a yi zaɓe. A ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa da tattalin arziki kuma tsohon ɗan majalisar wakilai ta Najeriya Dr. Usman Bugaje. Wannan yunkuri yana da kyau. To sai dai lokacin da aka gabatar da shi ne ke da lum'a. Ba sabon yunkuri ba ne ba kuma yana da kyau in za a samu haka zai rage bannar da ake yi siyasa amma ba kuma nan gizo ke sakan ba. duk lokacin da a zaɓi shugaba ko ba gitta ka'ida ba da sharaɗi to za a samu mutanen banza su za su haye kowane tsari ya zo ba za a samu biyan bukata ba amma hakika in aka samu haka za a rage wani ɓangare na irin banna da kuɗaɗe da ake yi za a rage wani ɓangare na bishirme da bankawar da cikin wani siyasa amma ni na ɗauka a yanzu abin da ke gaban talaka ba tsari ba ne da yunwa ce saboda haka abin da yake gaban su wakilai na jama'a shine su fito su gaya za a yi waɗannan da suka zaɓe su talakawan nan sun samu abinci sun kai musu wannan shine abin a yanzu nan da muke magana To ba iyakar zantawar mu kenan da Dr. Bugaji ba. domin koya ya cikakken bayani akan wannan matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke ciki da kuma musabbabin da yake ganin ya haifar da matsalar. To sai dai saboda karancin lokaci a nan za mu ja birki. A kasance tare da wannan shirin a mako mai zuwa don jin wannan tattaunawa. Yanzu kam a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. madalla a gaida na sanyin na. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. Bankin Raya Kasashen Afirka ya yi gargaɗin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Sanarwar bankin na kunshe ne a cikin wani rahoto da aka fidda a makon jiya. bankin ya ce a hasashensa na shekarar 2024 karuwar farashin makamashi da abinci tare da faduwar darajar kudaden kasashen angola habasha kenya da najeriya na iya haifar da rikicin cikin gida duk da cewa nahiyar afirka na nuna alamun samun ci gaban tattalin arziki. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗini suka daina aiki ga rashin damar samun kulawar lafiya na ƙaruwa, kayayyakin kiwon lafiya na raguwa. Bayan haka ana ci gaba da samun raguwar muhimman kayayyakin jin don kula da marasa lafiya. asibitin nasir da ke kan yunis a gaza inda sojojin isra'ila ke kai farmaki ne na baya-baya da fadan ya shafa mahaifiyar madugun adawar rasha alexei navalny ta roƙi shugaban rasha vladimir putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimakin wannan shirin amma kafin mu yi sallama da ku bari mu yi amfani da wannan damar mu mika sakon ta'aziyya ga alhaji ibrahim ibzar abdul wanda allah ya yi wa mahaifiyarsa hajiya gambo rasuwa jiya talata za a yi jana'izar ta yau da safe a garin zaria da ke jihar kaduna najeriya da fata allah mata rahama amin yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da daji balawi wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma mu na wannan safiyar Mr. Kelvin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. Wassalam.